Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata sha hudu ga watan yuni na shekarar dubu ashirin da biyu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Savio Donetsk da ke gabashin kasar Ukraine tare da ci gaba da gudan wuta kan wata masana'antar sinadari. rikicin da ya barke a yankin dafur na kasar sudan tsakanin larabawa da wasu waɗanda ba larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari haka kuma za a ji cewa shugaban amurka joe biden ya ce yana son 'yan majalisar dokokin kasar da su gaggauta amince amincewa da wata yarjejeniya da ke da nufin tsaurar dokokin mallakar bindiga kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jihar jifa da ke jamhuriyar nijar an gudanar da bikin bayar da tallafin kudade ga wasu tubabbin 'yan boko haram da dama da mun samu wannan insha Allah ni dai na je na duba wani guri a kara zan siya tol zan buga sai dai in kama saniya hakan ka zo na kwata kwata ko wata biyu ko wata uku ba zai wuce ba gaba daya sai ya mutu ya zama baka da kosisi ka shiga wani masala kuma daban shine ba na so zan fara kasuwanci insha Allah a jihar Kano kuma da ke Najeriya masu sharhi kan sha'anin tsaro sun yi gargadin cewa ci gaba da samun kwararan mabarata daga wasu jihohi da ke fama da matsalar tsaro wata babbar barazana ce ga zaman lafiya a jihar suna duba gidajen mutane suna ganin wane ne wannan suna duba 'ya'yan mutane suna duba gidajen da ake rufewa sannan kuma za a iya amfani da su wajen kai har-hare a gidaje da kuma guraren sana'o'i da sauran makamantarsu. kama kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin tsakan mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Saviodonex da ke gabashin kasar tare da ci gaba da lugudan wuta kan wata masana'antar sinadari da ke zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Sahi Haidai ya faɗi jiya Litinin ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha ne ke iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na birnin kuma sun fatattaki sojojin ukraine daga tsakiyar birnin ya ce masana'antar sinadarai ta azot inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa ana kai musu hare-hare sosai haidai ya ce kusan fararen hula 500 ne suka rage a harabin masana'antar kuma sojojin ukraine na ƙoƙarin sake musu mafaka rasha ta ce an lalata dukkan gadojin da ke kan hanyar shiga birnin jami'an ukraine sun ce har yanzu akwai wata hanyar fita daga birnin amma hanyar ta lalace sosai. Rikicin da ya barke a yankin dafur na ƙasar Sudan tsakanin ƙungiyoyin larabawa da waɗanda ba larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin 'yan watannin nan. Faɗa na bayan nan ya barke ne a makon jiya tsakanin larabawan da zigar da wasu ƙabilun Gimir waɗanda ba larabawa ba a gundumar Kolbus mai tazar kilomita 160 daga Janina babban birnin da ta yamma. Lamarin da ya faro ne a matsayin takaddama ƙasa tsakanin mutane biyu, ɗaya daga Rizat ɗayan kuma daga Gimir, kafin daga bisani ya rikide zuwa tashin hankalin da ya shafi wasu 'yan ƙabilar biyu. ya zuwa yanzu faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 117 tare da ƙona ƙauyuka 17 ciki har da na ranar litinin guda uku kamar yadda ibrahim hashim shugaban kabilar gimir na afirka ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa ta wayar tarho hashim ya ce adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu mafi yawa 'yan kabilar gimir ne ya ƙara da cewa mutane da dama daga kabilarsa sun ɓace tun bayan ɓarkewar rikicin. Felician Kabuga wanda ake zargi da hannu a kisan kiyashi da aka yi a ƙasar ruwanda a shekarar 1994 zai iya gurfana gaban kotu wata kotun majalisar ɗinkin duniya ta yanke hukunci a jiya litinin tana mai cewa dole ne a fara shari'ar da wurwuri a birnin heg. masu kare shi ba su tabbatar da cewa kabuga ba shi da nutsuwar tsayawa shari'a a halin yanzu ba in ji hukuncin bayan da lauyoyinsa suka nemi dakatar da shari'ar kan dalilin kiwon lafiya An kama Kabuga a ranar goma sha shida ga watan Mayan shekara dubu biyu da ashirin a wata unguwa da ke birnin Paris bayan shekaru ashirin da biyar yana buya. Ana zarginsa da taimakawa wajen samar da ƙungiyar 'yan tawayen hutu. Babbar ƙungiyar 'yan bindigar da a shekarar 1994 ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ɗari takwas a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kabuga mai shekaru 87 a duniya a halin yanzu yana tsare a birnin Hague yana jiran shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICT wadda ke kammala aikin kotun hukunta manyan laifuka ta musamman a Rwanda. To madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin bayar da tallafin kuɗaɗe ga wasu tubabbin 'yan Boko Haram domin su kama sana'o'in dogara da kai bayan sun kwashe watanni da dama a cibiyar gyaran halinka ta garin gudumariya da ke cikin jihar. Ga Abubakar Isa da karin bayani daga Difa. kimanin dai tubabbin 'yan boko haram hamsin ne suka samu wannan tallafin na kuɗi da suka kai jika ɗari biyar da hamsin na sefa kwatankwacin naira dubu ɗari biyar da talatin waɗanda za su yi amfani da su a wajen gudanar da sana'o'in dogara da kai hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a nijar ita ce ta shirya wannan bikin a karkashin jagorancin gwamnan jihar difa isa lamin muktar malam mado na ɗaya daga cikin tubabbin 'yan boko haram ɗin da suka samu wannan tallafin ya mini karin bayani. Abin da aka bamu da an bamu jaka dari da hamsin daga baya kuma an bamu jaka dari hudu ka hada ya zama jaka dari biyar da hamsin hamsin. Yanzu wannan kuɗaɗen da kuka samu kamar mine menene kuke shirin yi da shi? Kuɗin da mun samu wannan insha Allah ni dai na je na duba wani guri a kara zan siya tol zan buga sai dai in kama saniya hakan ka zo na kwata kwata ko wata biyu ko wata uku ba zai wuce ba gaba daya sai ya mutu ya zama baka da ko sisi ka shiga wani masala kuma daban shine ba na so zan fara kasuwanci insha Allah kuma yanzu muka zo anan mu ko ne ba mu da gida wannan kudin da aka bamu in za mu ce za mu kama gidan haya kaga ba zai yi ba yafi karfi mun ce za mu saya wani fili kuma yafi karfi mu bai kai kudin haka ba to shi yasa sai dai mu samu wani dan karamu mu je mu yi gida mu zauna kuma mu samu saniya mu kama shine to masalolin mu shi ma dai kwamitin da ke kula da rakiyar tubabin yan boko haram na jiha difa ya bayyana irin tasirin da waɗannan kudaden za su yi wajen kyautata rayuwar tubabin yan boko haram din abba gana wakil malam gana na ɗaya daga cikin mambobin kwamiti haka yana yi yanzu dai kudi ne ake basu amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba a basu abin da basu tambaya ba kenan an basu abin da sun tambaya kuma a jimilce kudi ne wannan kudi dai kowane ne ina samani in kayi litsayi ya isa jari a mutum mai cin gaba ku tahi ku yi kasuwancin ku duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma tana yiwa gwamnati ma ya taya su amma mutum a je ya bashi abu ya je ya kashe ya zamna gobe ma wancan ba zai bashi shi ba zai taimaka mashi don ku dan shi mu muna samani ne a kan konsayin da mun ba su suma a yanda ya shiga kansu ina samani an wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abun a zo a gani A nasu bangaren hukumomin jihar Difa sun tabbatar da cewa ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da kawo gudunmuwarsu ga tubabin 'yan Boko Haram din. Hakan zai sa sauran 'yan Boko Haram su ma su mika wuya. Koroji Dala shine shugaban majalisar mashawartan Difa. Wannan taron bada kit kitkin su ne attestation kinsu da eh, wasu kudade wanda zai taimaka musu ne repanti. wanda yake cikin boko haram kungiya na ta'adda wanda suke yake can in sun ce ta'adancin na ba su. za mu zo mu zamna lahiya gwamnati ta ba da izini a karbe su a musu horo eh, can santarkin gudumariya bayan horon ya ne za a ba su tallahi don su yi aikin da bana da ba Wannan dai shine karo na farko da aka tallafa wa tubabbin 'yan Boko Haram din da kudade bayan suka kammala samun darussan rayuwa a cibiyar gyara halinka ta garin Gudumariya. A baya dai ana taimaka musu da kayayyakin aikin hannu da suka koya. Abukar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga sarfil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Tsohon Attorney General na Amurka William ba da wasu da dama daga cikin manyan rabon tsohon shugaban Amurka Donald Trump na siyasa a wancan lokaci. Sun ce sun sha faɗa masa cewa zarginsa na magudi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kaye a zaben duk da yadda trump ya sha ikirarin an kwace masa wa'adi a fadar white house karo na biyu ba a cikin shaidar da ya bayar ta faifan bidiyo da kwamitin majalisar wakilai ya nuna a jiya litinin wanda ya gudanar da bincike kan tarzomar da ya aka yi a majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun bara ya shaida 'yan majalisar cewa da yawa daga cikin ikirarin da trump ya yi na kurakurai a zaɓukan cikakkiyar karya ce da kuma wauta. Ba ya ce zai iya tunawa ɗaya daga cikin gana wasu da Trump a fadar White House kafin ya yi murabus a ƙarshen shekarar 2020. Ya ce na faɗa wa shugaban ƙasa cewa da awar maguɗi ba ta da tushe. Har yi zuwa yau, Trump yana ikirarin cewa shi ne ya lashe zaben bisa ƙa'ida shekaru biyu da suka gabata. Kuma ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zama shugaban ƙasa ta hanyar magudin zaɓe a jihohi da dama. an sake ƙidaya ƙuri'un da dama a waɗancan jihohin amma duk da haka ya nuna cewa biden da ƙyar ya kayar da shi kuma duk da wasu ƙananan kurakurai da aka gano ba za su kai ga ɗaukaka sakamakon ba a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sharhi kan sha'anin tsaro a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun yi gargaɗin cewa ci gaba da samun kwararan mabarata daga wasu jihohi da ke fama da matsalar tsaro wata babbar barazana ce ga zaman lafiya a jihar. Masanin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki cikin gaggawa kafin wankin hula ya kai ta ga dare Ga rahoton da wakilin Barka Bashir ta aiko mana. Yin tozali da mabarata musamman waɗanda shekarunsu ya kamata a ce suna makarantu ya ƙara yawaita a jihar kano waɗanda suke kama da almajirai na tsangayu sai dai a lokutan da almajirai ke makaranta waɗannan mabarata na kan tituna suna bara da zarar an tambaye su sai su ce daga katsina ko zamfara ko kuma maiduguri suke hasali ma rashin zaman lafiya ne ya kawo su kano daga maiduguri muke tunda saboda yan gashe yan boko haram na dan gudun hijira bana ya fita farauta yan boko haram ne suka harbe shine muka dawo shine muka dawo garin Kano nan muna yan bara ta kuta sabon birni he eh, muka dawo geza dama da muka dawo geza dama mun kama gidan haya geza nan eh, ba ma samun kuɗi ba ma biya ba ma samun kuɗi he eh, suka koro mu he muka dawo dan daki da zama fara yakin zinafin suna suna ta kahe kahe abin da ya dawo da mu cikin kano ana kai na mun fito mun kama gidan haya muna zuwa bara abin da muka samu sai mu ba da gida he mu ba he mu ba mai gidan hayar Baya ga yara ana ganin mata da maza wasu lokutan ma har da makafi. Baya ga matsalar da bara ta sa suke haifarwa akan tituna akwai kuma wata babban matsala da aka gano. Wasu daga cikin mabaratan suna sayar da miyagun kwayoyi da daddare yayin da suke fakewa da yin bara don neman abinci. Dr. Yahuza Getso masanin harkokin tsaro a yammacin Afirka ya kuma ce ana haɗa baki da akasarin masu barar walau yara ko manya wajen samun bayanan masu taimaka musu na yau da kullum. Uh, suna duba gidajen mutane suna ganin wane ne wannan suna duba 'ya'yan mutane suna duba gidajen da ake rufewa sannan kuma za a iya amfani da su wajen kai har-hare a gidaje da kuma guraren sana'o'i da sauran makamantansu ma'ana dai za mu iya cewa suna da illa dangane da abin da ya shafi tattalin arziki da kuma zamantakewa da kuma tsaron lafiya da kuma musamman kai har-hare zuwa ga satar yara a makarantu da kuma satar yara a cikin unguwanni da kuma yin amfani da irin waɗannan damammaki domin a yi damfara da kuma wato bin mutane masu alamomin wadata Hukumomi dai sun ce suna ɗaukan matakai na ganin an magance matsalar. haka za ka gansu a kazance an kuma zo an jirge su ta duk wa'annan muna da tsari na tattaunawa da hukumomin da kuma wato ainihin mai da su wanda zuwa yanzu mun kakkama mun kuma mamayar mamayar zaria mamayar neja mamayar sokoto mamayar kebbi mamayar zamfara mamayar jigawa mamayar katsina mamayar gombe mamayar adamawa mamayar maiduguri mamayar ma wato yan chadi wanda duk za ka gansu wato kano ta zama cibiya ne Yayin da zaɓe ke karatowa, masu sharhi kan sha'anin tsaro na gargaɗin za a iya amfani da waɗannan masu barar wajen tada zaune tsaye da baiwa abokan adawa damar cutar da al'umma. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a yi zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. na farko wannan shine isha wahala ya zama mataimaki wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane kuma canjin da ake so a samu ana sa a samu canji na shugaban ƙasa duba a gyara yanayin da ƙasar nan aka tsinci kai ita jam'iyyar kwankwaso ai ba wai jam'iyyar siyasa ba ce kawai taro ne na 'yan takara kuma duk lokacin da takarar bata samu ba za ga kowa yana so. Jawa barkan ku da wannan lokaci kamar da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka moya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Kura tana ci gaba da tashi game da naɗe-naɗen da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya domin zaɓar wanda za su gaje su idan sun kammala mulkin su. Kamar da muka sani da yawa daga gwamnonin Najeriya masu ƙara wannan wa'adi ɗin dai suna haraman su masu kansu su tsaya takara na neman zuwa majalisar dattawa wacce ta zama kamar mazaunin 'yan gudun hijira na gwamnonin najeriya galibi duk gwamnonin najeriya da kan kammala wa'adinsu karshen ta can za su karkare a yau za mu ci gaba ne da duba kurar da ta biyo bayan da shi gwamnan kano mai barin gado wato abdullahi umar ganduje ya naɗa mataimakinsa nasiru yusuf gawuna da kuma murtala garo a matsayin mataimakin shi gawuna din su gaje shi idan ya kammala mulkinsa a shekara mai zuwa in allah ya kai mu to koya kana suke ɗaukar wani kalami da suka je yana fitowa bakin shiga wannan na cewa duk abin da shi ganduje yi daga nan zai dora ne sannan kuma yaya ita apc kano za ta yi da mutane da suka fice manyan mutane 'yan siyasa irin su tsohon gwamna ibrahim shekarau da shi kakakin majalisar rurun da kuma irin su kawo sumaila kafin mu fara muhawarar bar mu ji abin da waɗannan kana suke cewa kan wannan rigimar. sunana da dan juma isa bakin wafa dan jam'iyyar apc jihar kano wannan tsallake-tsallaken da ake daga wannan jam'iyyar zuwa wancan ko in ce rigunan da suke cirewa iyayen gidanmu da mu kanmu mu cire riga mu cire fara mu sa baka mu cire fara mu sa ja ni a mahangata a yanzu tafiyar da ake ta siyasar tarayyar najeriya an riga an lalata harkar dimokuraɗiyya a tarayyar najeriya an ɗauki ragama gaba ɗaya an dankawa gwamnoni suna cin karansu ba babbaka saboda haka duk ƙimarka duk ka duk ka gwamna zai iya taka ka zai iya kai taka gwamnan wannan jihar naka kuma babu ba da haƙuri yanzu idan ka ɗauki jam'iyyar mu ta apc mu ne muka zo muka tallata muka ce gwamnatin baya gwamnatin jam'iyyar pdp ta gaza ba za ta iya ba ta ki cikawa talakawa alƙawuransu to yanzu mu a tafiyar da muke ta gwamnatin jam'iyyar apc alƙawura nawa muka cika to a gaishe ku to yanzu ba tare da bata lokaci ba bari in janyo wakilin namu mahmud ibrahim kwari tare da bakinsa tsohon kakakin majalisar dokoki honorable kabir alhassan rurum da kuma ibrahim zakari salina sakataren jam'iyyar apc na kano domin su ci gaba da muhawarar tasu babu duk wanda izo duk wani stakeholders kowa ya yarda da cewa ko kai wannan abin da aka yi ya daidai na farko wannan shine isha wahala ya zama mataimaki wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata kuma ina son gaya maka ɗaya da ɗaya a jam'iyyar apc ta jihar kano kan ka samu mutumin da ya haltawa wato ko jam'iyya ya san lissafinta a apc jihar kano ne kamar shi murtala sulangaro wato magani ba. A rati wani rabin littattafai ka ji abubuwa da sakatare ya faɗa. matsalar su ma ba su da mataimakin gwamna kan domin shi Murtala da yake faɗa ya ce baya bukata baya so to kaga yanzu duk wannan magana da yake yana da kyau a ya ma gaya mana me matsayin shi marsala yana nan ne a mataimakin da aka ce an bashi ko ko a ya jefar da kwallon mangwaro wani abu da kare sarina wai eh, gaskiya ne cewa shi murtala ce ba san dufiti gwamna nan ne to ni ka san wato su su right honorable eh, kabiru alasarulu wato na ji daɗi da suka yi wata doka ta maganan social media fake news haka kawai mutane a zo a samu social media mutum bai san hawa ba bai san sauka ba izo inin ga faɗar abubuwan da ba da shi aka yi ba bai sani ba bai komai ba mu da ike wato muka dan daga to kamata yi mu daina yadda da waɗannan jita-jita ina so in tabbatar maka uh, honorable mutala garo yana nan shine dan takarar mataimakin gwamna a jihar kano kun yi nasara kenan wajen da uh, kirjin da kuka je ke to magana da da kirji ni ban gane ma abin da kuke nufi da da kirji ba amma dai kawai abin da na sani da mutum ne mai faɗan gaskiya kuma na san kome za a yi ah, ina tabbatar muka wannan shine magana ta gaskiya kuma siyasa honorable speaker kai me ka sani ne gaba da wannan kamar kamar da sani ne ba abin da ake a cikin jami'ar APC ko a gidan gwamnati ko a wajen gwamnati wallahi wanda ban sani ba wanda ba na samun labari eh. ba inda za a yi minti goma a yi abu ban ji ba ina tabbatar maka je mai jima da gwamnati jihar Kano ina jiran Murtala yana neman neman haɗin kai da goyon bayansa akan ya zo ya haƙura ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jihar kano bai kamata a a kuma jihar kano ba suna da haƙƙi su san me ake ciki a jam'iyyar apc me ake ciki akan waɗanda za su shugabance su bai kamata a dinga barin barin ko a dinga yanzu yanzu na ji abin da na yi wannan maganganu magana ce ta lokaci mu bar wannan magana Allah ya kai mu 26 ga wata kamar lafazan ka sun nuna kun yi nasara mu ga wane ne wanda zai takarar da gaba da bana al'ummar jihar Kano a cikin duhu a ba wanda zai musu gwamna da mataimakin gaskiya saboda ko magana mataimakin gwamna ya zama wajibi al'ummar jihar Kano su san waye gwamna waye mataimakin gwamna gawuna ne dan takarar gwamna murtala silan garu ne mataimakin dan takarar gwamna an kansa kenan an daidaita eh, to ni wannan abubuwa na social media ba na ma duba ballanta na ɗauki waɗannan labarai <laughs> to honorable speaker bayan honorable speaker sarina mutane da yawa mun ji suna ta fita daga wannan jami'a ta ku. me ke faruwa ne ku shugabancin ne kuka sami akasi ne ko kuma a'a Masala ta kuke take da rauni to wato ina mamaki wato duk lokacin da harkar siyasa ta zo bayan shekara hudu sai ka samu abubuwa irin wayannan sai ka samu wayannan sun fita daga nan wayannan sun koma nan kuma uh, wanda suka fita ko mutum ɗaya ne ko gyarta ne ya fita daga jam'iyyarka ba za ka ji daɗi ba dole ka ji ba daɗi domin wannan ƙuri'ar ta gerce guda ɗaya za ta iya sa ka faɗi zaɓe za ta iya sa ka ci zaɓe amma ina son gaya maka daga nan zuwa gobe jibi kai ka saurara ka gani idan an ce wane ya fita wane ya fita wanda da yawa ma wanda suka fita din ina son tabbatar maka mafiya yawa masu dawo kuma yanzu nan daga mun tashi daga nan din nan wato ko akwai mutane ko shi muna so har yanzu ba mu mai da tsamba mu da tsammani cewa ko zai dawo ba ina so tabbatar maka kai duk ma wani namu ba maganan ce ta gaskiya hmm. cewa ita jam'iyyar kwankwaso ina so in tabbatar maka in ka duba tarihin siyasa ai ba wai jam'iyyar siyasa ba ce kawai taro ne na 'yan takara kuma duk lokacin da takarar ta samu ba za ga kowa yana so to dama ku yanzu nan kwambar da kuke da gangami bukata ce dama an ce fa kamar yadda gidan ba a bakin sa na fara ji ba dama ana cewa kamar gaskiya bukata ce bukata ce ta gyaran jihar Kano bukata ce ta ba talaka sa bukata ce ta a ceci al'ummar jihar kano daga yanayi da kuma halin da ake ciki da kuma yadda ake gudanar da al'amura ko da a siyasance a to amma da zuba kake gaya mana cewa saboda haka ku ne kuke da ba ita din rayuwa gaba baki ɗaya bukata ce ba don komai ba mai neman takara ko na shugaban kasa ko a jiha ko na kansila bukata ce ta kawo wa al'umma gyara bukata ce ta kawo ci gaba saboda haka wannan ba na al'amari ba sannan kuma kamar yadda shi sai yake faɗa idan ka al'umma yadda al'umma yadda al'umma jihar Kano sai karɓi wannan tafiya kai kanka ka san cewa da idanun Allah canji ya zo na alkhairi kuma allah ya da wannan ƙasa za a sa ta a daidai din da ya kamata a ce an sa ta domin jin kan talaka domin a sauƙaƙa musu irin yanayi da halin da ake ciki. Akwai zargi mai karfi a kan ku ku da kuke shige da ficen nan a cikin jam'iyyu cewa galibi kuna fakewa ne da guzuma kuna harbin karsana. Zancen kaga yanzu ka lissafa bukatu kala-kala wanda eh, kowanne in ka ɗauka mai zaman kanta ce. amma kuma ana zargin ku da cewa fa guda ɗaya ce take juya akala ku buƙatar kai. Ai na so a ce wannan hira kamar ta abinci da na baje maka irin bukatun da kuma irin dalilai da kuma yanayin da dan jihar Kano ya tsinci kansa a yau da kuma na yanayin da dan Najeriya ya tsinci kansa a yau. Amma kar ka manta fa da kai ake ba kai speaker a jihar nan ka wakilci kana wakiltar Kano. Alhamdulillah alhamdulillah amma ina son ka je ka duba tarihi na. Baka ganin cewa idan gazawa ce kai ma kana Ka duba tarihi na hmm. ka duba kuma irin abubuwan da na gudanar a mazaɓata akan waɗannan mukamai da kace na karba kuma ka je yau Kano ta kudu ko kuma ka je ranake biya bin kura ko ka zo karamar hukumar Kano ko mahaifata ta mun kai ka san cewa ni ina yana dan al'umma domin kuma a kawo ci gaba duk wata dama da na samu ban taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ciyar da yankin da na fito ko gudun da nake wakilta a gaba saboda haka al'umma ta a yau ɗin nan ka je ke san wallahi inda za ka sansan na gaskiya akalla al'ummomin da nake wakilta sun san ne wane ne kuma sun san abin da na yi kuma a kansa ne yasa ga baki ɗaya kowa yake rububi. to kaga kenan ba a gaza ba kenan kai a wurin ka misali gwamnatin apc ba za a iya cewa ta gaza ba kenan tunda kwalliya za a iya cewa ta gaza ai yanayi yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane kuma canjin da ake so a samu ana so a samu canji na shugaban ƙasa duba a gyara yanayin da ƙasar nan aka tsinci kai wadda kullum kowa ya ga irin abubuwan da yake faruwa ne a majalisar tarayya na miƙe a majalisa na kawo ƙuduri akan abubuwan da suke faruwa a wannan kasa na rashin daɗi na ta'annaci na rashin bacci da al'umma ba sa yi na abubuwa da kullum ake firgita mutane kullum mutane sun zama kamar akuya a kasuwa sai a taya a ce nawa za a bayar haka idan ka zo jihar Kano yana da matukar muhimmanci a samu jagoranci kuma a samu ci gaban da zai kawo wa al'umma jihar Kano sauki musamman a wannan canji da ake so a yi na sabon gwamna na mutumin da ake gani ya kamata a sa a gaba wanda zai ciyar kuma idai da ta yi dalamura su kenan ba ku da aminci ci kan gawuna kwazansu na iyawa misali a ni a matsayina na shugaba ba ina magana ne akan gawuna ko wani mutum ba amma ina magana akan ya ya kamata a zo a ciyar da jihar Kano gaba saboda haka magana muke ta jam'iyya magana muke kuma ta yanayin jiha da kuma yanayin kasa. idan kai maganar eh, yanayi da shugabanci dole kuma kai magana akan shugaba yadda aka tsara abubuwan nan gawuna shi zai jagoranci gwamnati idan sun ci zaɓe hakan yana nufin watakila kuna ganin jagorancin da zai yi misali ba lallai ya kai kano gaci ba kenan. madalla ta bari mu ja aya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba yanzu a madadin su baki namu tsohon kakakin majalisar dokoki honorable kabir alhassan rurum da kuma sakataren jam'iyyar na jihar kano din alhaji ibrahim zakar salina ta da shi mahmud ibrahim kwari wakilinmu na kano da ya shirya wannan muhawara aliyu mustapha sokoto ne ke fatan mun baku lafiya sai an jima. to madalla ga da aliyu mustafa sakwato yanzu kuma sai labarai a takaice. wani jami'in ukraine ya ce sojojin rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin saviodonex da ke gabashin kasar tare da ci gaba da lagudan wuta kan wata masana'antar sinadari da ke zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula gwamnan yankin sahi haidai ya faɗi jiya litinin ta kafar telegram cewa sojojin rasha ne ke iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na birnin kuma sun fatattaki sojojin ukraine daga tsakiyar birnin ya ce masana'antar sinadarai ta azot inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa ana kai musu hare-hare sosai rikicin da ya barke a yankin dafur na ƙasar sudan tsakanin ƙungiyoyin larabawa da waɗanda ba larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin 'yan watannin nan To sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci idan Allah ya kai an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tana na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.